Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Idris Abdallah Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 12 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Idrisu da kanun labarai. jami'an amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rantaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin kai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba ƙasar ukraine ta yi ikirarin samun ci gaba a birnin bakhmut a ranar 12 ga watan mayu yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin rasha domin samun karfin ikon birnin donetsk wanda ya kasance jigon yunkurin da moscow ta yi a donbass a daidai lokacin da kiev ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan majalisar dattawa daga arewacin najeriya na jam'iyyar apc sun yi barazana a kan batun zaben wanda zai shugabanci majalisar ita majalisa tana da wasu hanyoyi da take tattaunawa tsakanin 'ya'yanta tsakanin mambobinta na kudu da na arewa da kowane sassa har su fitar da wato wanda yake amintacce ga kowa amma idan aka ce daga waje za a yi wannan abin to zai matukar wuya majalisar dokokin jamhuriyar niger kuma ta tabbatar da wata doka da ta kara shekaru ritaya ga ma'aikatun gwamnati daga shekaru 60 zuwa 62 duk abin da za a gyara ma'aikaci abin da za a samu na amfani lalle muna nan sau da kafa muna biyar da shi don saboda mu same shi don ma'aikacin shi ji daɗi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ranar ma'aikatan NES ta duniya inda aka shirya wani taro a jihar Maradin jamhuriyar Nijar domin nuna muhimmancin aikin wato NES. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jami'an amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a yammacin jiya alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin kai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba wakilan sojin sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a jidda na ƙasar saudi arabia kan ayyana alkawarin kare fararen hular sudan in ji wani jami'in amurka da ke cikin tattaunawar wakilan babban hafsan sojin ƙasar abdul fatah al da kwamandan dakarun sa kai muhammad hamdan dagalo sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa mun amince cewa jin daɗin al'ummar sudan ita ce mafi fifiko a gare mu kuma mun tabbatar da aniyar mu ta kare fararen hula a kowane lokaci yarjejeniyar ta ce wannan ya hada da ba da damar ficewar fararen hula daga wurare da ake fama da rikici bisa son rai kuma ta hanyar da suka zaba tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da ƙazamin faɗa a fadin kasar alkalin kotun umar atta bandiyal ya shaida wa kan a wani zaman sauraron karar da aka yi a islamabad babban birnin kasar a ranar alhamis cewa kamun da aka yi maka bai dace ba don haka duk tsarin na bukatar a koma baya an umarci kan da ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kariyar 'yan sanda don kare lafiyarsa har zuwa ranar juma'a da za a bayyana kotu gwamnati ta sha alwashin sake kame kan idan har ba a ba da bilinsa ba lamarin da zai sake haifar da ƙarin tarzoma a ƙasar ya isa babbar kotun islamabad ne a cikin wani ayarin jami'an tsaro kafin ya shiga ginin kewaye da 'yan sanda da dakarun kota kwana da dama kasar ukraine ta yi kirarin samun ci gaba a birnin bakhmut a ranar 12 ga watan mayu a yayin da dakarunta suka gwabza fada da sojojin rasha domin samun karfin ikon birnin donetsk wanda ya kasance jigon yunkurin da moscow ta yi a donbass a daidai lokacin da kiev ke shirye-shiryen kai farmakin da aka dade ana jira mataimakiyar ministan tsaron kasar malia ta faɗa a kafar telegram cewa sojojin ukraine sun ƙara gaba da kilomita biyu a yankin birnin ba tare da baiwa rasha wani fili ba a daidai lokacin kuma malia ta ce ikirarin da yevgeny prigozhin shugaban dakarun haya ta wagner mai alaka da kremlin ya yi wanda ke kan gaba a harin da moscow ta kwashe watanni tana kaiwa bakhmut cewa mayakansa ba samu isassun harsasai ba ba gaskiya ba ne kuma hakan na tabbatar da rashin nasarar rasha a bakhmut maryar ta rubuta cewa makiya suna bayar da bayanan karya game da rashin makamai watakila suna da nufin tabbatar da hakikanin lamarin ne kuma hakikanin abin da ke faruwa a wannan mako shine duk da makaman da makiya suke da shi sun kasa aiwatar da nufinsu makiya sun yi rashin mayaka kuma dakarunmu sun kara gaba da kilomita biyu zuwa bakhmut ba mu rasa matsayi ko ɗaya ba a bakhmut a wannan makon an jima kaɗan idris zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma bari mu yanzu mu je ga rahotanninmu sanatocin arewacin najeriya musamman waɗanda aka zaɓa a jam'iyyar apc sun yi barazanar tayar da zaune tsaye a jam'iyyar idan har ba a sake duban tsarin shiya-shiya na shugabancin majalisa ta goma mai cike da cece kuce ba musamman tsohon gwamnan jihar zamfara kuma zababben sanata wato abdulaziz yari ya ce daukacin 'yan majalisa na arewacin najeriya za su yi tawaye akan wannan lamari ya yi wannan magana ne a lokacin da wasu masu neman shugabancin majalisar dattawa suka kai ziyara a kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar apc a jiya abuja mungadi sha'ibu mungadi dan jarida ne kuma mai sharhi ne akan harkokin siyasar najeriya ya bayyana man yadda yake kallon lamarin yadda nike kalla abin wato kamar ita jama'iyyar apc kamar bata koyi wani darasi ba daga abin da ya faru na dubu biyu da sha biyar wajen game da zaben wato shugabancin majalisu na tarayya a biyar majalisa a jama'iyya ta so ta kawo wanda take so ya shugabanci a majalisun musamman majalisar dattijai amma daga baya 'yan majalisar suka koma bayan fage suka zaɓi wanda su suka fi amincewa da shi wato a wannan lokaci bukola saraki kenan to wannan abin ya kawo kace na ce kwarai da gaske kuma ya zubar da kimar jama'iyyar da kuma karkashin da ɗan ƙasa ke ganin tana da shi. To yanzu an sake zagayowa da irin wannan bukata ya kamata a ce wancan abin da ya faru a baya an yi amfani da shi a matsayin wani darasi. madadin a ce jama'iyya ta so taron kasa ma eh, 'yan majalisa wani ya kamata a ce ta zauna da su ta tattauna eh, har an cimma matsaya guda amma rashin tattaunawa da samun yardar eh, 'yan majalisa ina ganin a demokuraɗiyya ma ba wani abu ne abu mai kyau ba ne kuma ana ganin kamar wato an so masaka ne da mugun zari domin idan ana yi demokuraɗiyya karan tsaye kowane lokaci to ɗan ƙasa ba za su sa ran su samu wato mulki mai alfanu ba. Kaga ah, wannan haƙƙi ne haƙƙi ne na majalisa ta fitar da ɗan takararta. Ita majalisa tana da wasu hanyoyi da take tattaunawa tsakanin 'ya'yanta tsakanin mambobinta na kudu da na arewa da kowane sassa har su fitar da wato wanda yake amintacce ga kowa amma idan aka ce daga waje za a yi wannan abin to zai matukar wuya to bari mu duba yadda kusan lokaci ya kure ana sauran 'yan kwanaki a rantsar da sabon shugaba ta ya kake ganin wannan takaddaban zai shafi aikin sabon shugaba idan ko kuma sabuwar gwamnati idan an ta kama aiki ba zai wani dogon shafar shafuwar ah, sabuwar gwamnati ba domin ko shakka babu dole a fitar da shugabancin majalisa kamar yadda aka saba abinda kawai muke hange shine idan jama'iyya da kuma ita kanta sabuwar gwamnatin ta so ta ci gaba da tursa sama 'yan majalisa to ba za ta samu irin haɗin kan da ya kamata ta samu ba amma idan ta bar su suka fitar to ai kowa ne ma ya zama wajibi a yi aiki tare tsakanin bangarori na demokaradiyya saboda haka kowa ne ma aka zaɓa haka dai za a yi aikin amma abin da dama ake tunani shine matsawar aka ce gwamnati sashen bangaren dattasuwa ko jama'iyya suka tsaida shugabancin majalisa to za a ci gaba da samun 'yan majalisu na amshin shata to kuma 'yan kasa suna jin daɗin wannan abin da su 'yan majalisa suke yi na turjewa na tabbatar da cewa su suka zaɓi shugabancin su ba wai majalisa ko kuma bangaren da ta suwa ba ah, ba zai wani shahuwar yadda za a zartar da aikin ba domin ba wai za a samu tsaiko ne wajen zaben ba dole ne za a yi wannan zaɓen to amma abin da ake gani idan aka zaɓi wanda shi bangaren suwa ba ta son aiki da shi to nan ne za a ɗan samu takin saka amma shi ma ba wani mai ɗorewa ba ne. To sai dai akwai masu kira cewa tsarin karba-karba a siyasar Najeriya ba abu ne mai kyau ya kamata a duba batun cancanta a matsayinka na mai sharhi ya kake kallon wannan kira. To za a ji amsan wannan tambaya a shirye-shiryenmu na gaba. Sha'ibu Bungadi ke dan jarida kuma mai shari'a kan harkokin siyasa a Abuja. ana tare ne da yadda sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga idris da ci gaban labaran duniya Isra'ila na ci gaba da kai harara ta sama kan mayakan Falasɗinawa da ke zirin Gaza a rana ta uku a yau Juma'a. Hukumomin ƙasar sun ce adadin Falasɗinawa da suka mutu sun kai talatin, yayin da masu shiga tsakani na ƙasashen waje ke ci gaba da ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Bayan da gungun mayakan jihadi na Falasɗinawa ya harba dokoki masu dogon zango zuwa Isra'ila a ranar Alhamis, inda ta aika da bama-bamai da suka ratsa cikin gidaje da suka yi sanadiyar mutuwar mutum guda. rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan makaman da suke harba dokoki na gungun mayakan jihadi na falasinawa mazauna gaza sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gonaki da ke kusa da birnin rafa da ke kudancin kasar kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka duk da waɗannan hare-hare da isra'ila ta kai lamarin ya kwanta da sanyin safiyar juma'a kungiyar jihadin Islama ta dakatar da harba rokokinta cikin dare, lamarin da ya kara sanya fatan cewa kasashen Masar, Qatar da Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Tuma da gaida Malam Idris da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake rahotannin mu Majalisar Jokokin Jamhuriyar Nijar ta yi kuri ta ba da kuri'ar amincewa da wata dokar tsawaita shekarun ritaya na ma'aikatan gwamnati abinda ke nufi daga yanzu an kara an kara wa ma'aikata shekaru biyu don ci gaba da aiki kafin su shiga ritaya ma'ana daga shekaru 60 zuwa 62 matakin da kungiyoyin kwadago suka yi na'am da shi saboda a ce wasu hanya ce da za ta ba su damar tsara rayuwa wadda za su yi bayan kammala aiki yayin da matasa ke ganin abin tamkar wani shinge ne da zai hada musu samun ayyukan yi da wuri wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana da rahoto la'akari da wasu tarin bukatun da ke tattare da tsarin gudanar da ma'aikacin gwamnati ya sa majalisar rokokin nijar amincewa kudirin dokar shekarun shiga ritayar ma'aikata a jerin sauye-sauyen da hukumomi suka bullo da su don inganta rayuwar ma'aikata da iyalansu shugaban kwamitin kula da sha'anin doka a majalisar rokokin ƙasa honorable kallamu tari ya yi ƙarin haske a kai ta ƙara shekara biyu yana ba da damar tsohi su yi renon sabi kuma shina ba da damar a ɗauki shekaru ana ɗauka an su sabi wanda za su ciki giɓa banda wannan ɗin ma akwai zancen kuɗi tun ma conference national kakakin an ɗauki kuɗin retret an yi wannan beni da su an sayi wannan action wuri kaza kuɗin ma cikin betalmanin gwamnati suke sai yau an kawai gari kuɗin nan ba su isan mutanen da za su tsaya retret kenan ala doli sai an riƙe wa mutane sun tsaya sun ƙara ba da cotisation a ɗauki sabi da dama waɗanda za su sake ba da conciliation shi zai iya ba da damar in sun su iske abin da an kai musu cimi don su ɗauka to bancin wannan wannan ƙuduri da an ka ɗauka na doka ya kara ma ma'aikata allowance kamar yau in mutum zai ta retret a shekarar nan 62 da an ka tsaida yanzu za ka da wata shida na albashi kafin an fara zuwa maka fansho don shirya sabuwar rayuwa ta dan ritaya. Ƙungiyoyin kwadago sun yaba da wannan mataki da suka ce sun jima suna fatan ganin an tabbatar da shi don jin daɗin rayuwar ma'aikata in ji mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta CDTN Ibro Kane. Duk abin da za a gyara ma'aikaci abin da za a samu na amfani lalle muna nan sau da kafa muna biye da shi don sabida mu same shi don ma'aikacin shi ji daɗi. Shi wannan kundi abinda mutane ke cewa shekaru an kakara Tana yiwa shi ɗaya ne mutane ke gani. Amma akwai abu da yawa na alheri wanda ya kumsa kan ma'aikaci. Ƙungiyoyin matasa a nasu ɓangare sun yi watsi da ƙudurin gwamnatin ta Nijar ƙasar da alƙalman ƙididdiga suka tabbatar cewa mafi yawan al'ummarta matasa ne. a tunanin rukunin na matasa ƙarin shekarun ritaya abu ne da zai jefa ɗimbin yaran da suka kammala karatu cikin halin zaman kashe wando efred mulud alasan ne kakakin kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn yau kun samu matasa wanda sun karanci abubuwa iri-iri yau an ce dukka wannan matasan za a bar su cikin shomaj wuraren nan da ya kamata a ba su za a dawwama da ma'aikata wasu sun wuce lokacin su ba su son su ta ritaya an kara musu shekaru wannan al'amari gwamnati ya kamata ta dibe shi. To sai dai majalisar ta ce ba ta manta da bukatun matasa ba kafin ta yi na'am da wannan doka. Abin da an ka tsara tun da ga daukar sari ba a canza ba. An dauka ne ma saboda matasan saboda samu tsohi tare da su wa'anda za su gwada musu hanya. Dukkan 'yan majalisa 94 da suka halarci zaman muhawarar ne suka yi na'am da sabuwar dokar fasalta tsarin aikin gwamnatin ta Nijar wacce aka ayyana cewa za ta soma aiki daga ranar 1 ga watan nan na Mayun 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar din ma'aikatan nes a jihar maradi na jamhuriyar niger sun bi sawun takwarorinsu na duniya wurin sallatar ranar su ta sha biyu ga watan mayu na kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware musu an da shirya taro a maradi domin nu bayyana irin muhimmiyar rawa da ma'aikatan nes suke takawa a ci gaban aikin kiwon lafiya a ƙasar wakilinmu mansar sani ya aiko mana da ƙarin bayani daga jihar maradi A wurin taron an bayyana gudunmuwar da likitoci masu kawo agaji da matsalolin da suke fama da su a cikin aikin nasu. Ibrahim Dango, malamin koyar da aikin likita ne cikin 'yan kungiyar Anin, ya yi tsokaci. A matsayin ka kana aiki a ce an kebe mako ta rana wadda wannan rana ta kuce. Wannan ma kenan rana ce mu gare mu. yan firme nan nan cikin jihar maradi na nijar da na ma duniya baki ɗaya saboda rana ce ba ta mu ba kawai ba matsalolin mu na farko shine na ɗaukar ma'aikata tunda mun yi karatu kuma muna ba da karatu a wanda su ma suna nan duk yan firme ne dubbai da dubbai wanda ba su da aiki yi na biyu wurin yin aikin shi ma ya kamata a ce an same su wanda sun wadatu al'umma saboda muna shan wahala za ku ga likita guda yan firme guda amma yana kwallon mutane wa'anda in wasu kasashe ne sai an samu mutum kuma sauna aikin shi da yake yi sannan kayan aiki kayan aiki da muke yi da su kokari ne muke yi za a kwana babu wuta babu ruwa babu kayan aiki babu komai amma haka ake danganewa muke kokari saboda mun riga mun rantsuwa kuma in babu lahiya babu komai masu iya magana ke cewa ba don masu koyo ba dagwane sun kare wannan taro na karfafawa dalibai masu son zama likitoci karfin gwiwa kamar yanda suka nuna sunana salamatu umar a kwalin da nake etps Allah ga rana tana kara mu sa aiki kwarai sosai ma wallahi to ina fata in zama babba ma a cikin wanga aikin to da farko dai suna na mamman ba da masu tsalha espm marafa ne ta nan maradi gaskiya iro ga rana in ta zo ina jin karsashi da kuma kumaji sakamakon ina samun tarihin wasu kwararrun magabatan likitoci sai nake jin ni ma ina gurin zama abin misali a cikin kasa ta Nijar kuma na zabi wannan aiki ne na zama likitanci ba dan komi ba sai dai in ba da gudunmuwa a ƙasata ta Nijar ta fannin kiwon lafiya domin kiyan lafiya shine komi kamar yadda Florence na Nightingale ke cewa etir yan nan firme sitosi yan na raison pour laquelle na zaɓi zama infirmier. Sunana Maman Faisal Ma'azu Umaru ɗalibi ne ni Ecole de Santé IPSP Maradi na bisa kan harkar likita saboda harka ce ta taimakon jama'a harka ce ta in ka riƙe gaskiya kana kai kanka aljanna. Da ya jawabi a wajen wannan taro takardar gwamnan jihar Maradi Sa'adu Ibrahim ya nuna yabawar shi ga masu wannan aiki. wannan rana ce wadda ke tuni da likitoci masu kawo agaji sanda da zamfirme kenan musamman wannan kasa ta ta Nijar. yawanci heye da kaso saba'in cikin mu na kawai. wa'annan likitoci su anan suna ta da su mu kara nuna muku da ce muku irin koke-koke da kuka kawo muna insha Allah rabi za mu ɗauke su da hannu biyu mu ga cewa mun kai su inda ya kamata a musu abin da ya dace saboda abubuwan nan da kuka nema wasu abubuwa ne wanda za su karfafa iyaka ta da aka yi na cigaba gaba kyautu wa lahiya jama'a mu bayan barin magabata a ɗakin taron na da'irar maraɗi an ci gaba da muhawara kan sha'anin lafiya tsakanin malaman lafiya da ɗaliban nasu mansur sani muryar amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. To a gaida Mansur Sani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurarin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden na kokarin kwantarwa da kasuwannin hadadar kudade hankali yayin da ya rage makonni kasar ta shiga kangen gaza samun kudaden da za ta gudanar da harkokinta na yau da kullum saboda fadar shugaban kasa da majalisar dokoki sun gaza cimma matsaya kan faɗaɗa kofar ciwo ƙarin bashi yau batun da za mu tattauna a kai kenan a shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalo madalla To a ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy da shugaban marasa jaya a majalisar dattawa Mitch McConnell da shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Hakim Jeffries da kuma shugaban masu ran jaya a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani yunkuri na ganin an buɗe wa gwamnati kofar da za ta ƙara faɗaɗa damar ciwo bashi don ta samu gudanar da ayyukanta na yau da kullum. I thought a productive meeting with the congressional leadership about ke cewa na yi wani zama da shugabannin majalisar dokoki saboda mu tabbata Amurka ba ta gaza biyan bashin da ake binta ba wanda idan hakan ya faru zai zamanto karo na farko a tarihin kasar. To sai dai zaman bai cimma matsaya ba domin bangarorin da ke da sabanin fahimta sun gaza kaiwa ga gaci. Ana dai ta kai ruwa rana tsakanin fadar shugaban Amurka da majalisar dokokin kasar. kan faɗaɗa kofar ciyo ƙarin bashi da gwamnati za ta yi amfani da shi kuma muddin ba a cimma matsaya ba akwai yiwuwar makonni kaɗan suka rage amurka ta gaza biyan basussukan da ake binta kuma za ta rasa kuɗaɗen kashewa gabanin wannan zama fadar ta shugaban ƙasa ta yi gargaɗin cewa idan har ƙasar ta gaza biyan basukan da ake binta hakan zai iya zama makami ga abokanan gaban amurka waɗanda suka haɗa da china da rasha kuma zai kai ga durƙushewar tattalin arziki da zai shafi duniya baki ɗaya. Biden ke cewa tattalin arzikinmu zai durƙushe yadda hakan zai shafi kudaden ritaya da aka ajiye zai kuma ƙara tsaurara matakan ciwo bashi. kuma kamar yadda kungiyar nan mai bincike ta Moody ta bayyana akalla Amurkawa miliyan takwas ne za su rasa ayyukansu. According to Moody's, nearly 8 million Americans would lose their jobs. su dai yan republican sun jajirce cewa sai gwamnatin tarayya ta rage kudaden da take kashewa kafin su amince a faɗaɗa damar ciwo ƙarin bashi yayin da biden shi kuma ya kafe akan cewa hakan ba za ta sabu ba it is unfortunate that you, so many of you are here today kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy kenan bayan zaman da suka yi da biden yake cewa abin takaici ne a ce dukun hallara a yau kawai saboda shugaban kasa ya ƙi gan mu cikin kwanaki 97 da suka gabata amma ina fata nan da makonni biyu masu zuwa za a ga bambanci. a farkon makon nan ne sakataren baitulmalin amurka janet yellen ta yi gargadin cewa za a iya saman matsala muddin ba faɗaɗa damar ciwo ƙarin bashin ba we would simply not have enough cash to meet all of our Yalan kenan take cewa abin da hakan ke nufi shine ba za mu samu kudaden da za mu gudanar da ayyukanmu ba. kuma za a iya samun taɓarɓarewar al'amura a fannin hadadar kuɗaɗe. Adadin bashin da doka ta amince gwamnati ta ci shine dala tiriliyan 31.4 wanda Biden yake so a kara yayin da su kuma 'yan Republican suka ki amincewa da hakan. Yalin ta kuma gargaɗin cewa gaza faɗaɗa damar ciwo ƙarin bashin zai iya sa gwamnatin ta rasa kuɗaɗen kashewa nan da farkon watan Yuni mai zuwa. shi dai batun kara faɗaɗa damar karɓo ƙarin bashi ba bakon abu bane ga gwamnatin amurka so 78 majalisar dokokin ƙasar ta taɓa ba da dama a karo bashi tun daga shekarar 1960 sau 29 karkashin shugabannin jam'iyyar democrat 49 karkashin shugabannin jam'iyyar republican ciki har sau uku karkashin mulkin tsohon shugaban amurka donald trump masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako yanzu a madadin duli latest crashin da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaishe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko ta hanyar imel wasiƙa ta farko ta fito ne daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa ayyana najeriya a matsayin ƙasa ta biyu a duniya a yawan mata da ke mutuwa wajen haihuwa hakan abin bakin ciki ne da takaici matuƙa daga ƙarshe nake kira ga gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da su ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya a mataki na farko zuwa yankunan karkara domin kula da mata masu juna biyu. Shi kuma Abubakar Yahaya Lakwaja a jihar Kogin Najeriya cewa ya yi. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake ɗamara a kan matsalar tsaro da ke sake kunnowa a sassan Najeriya musamman a yankin Arewa ganin cewa damuna ta kankama kana manoma na shirin tsunduma cikin aikin gonakinsu wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce mai cewa mahukuntan najeriya al'ummar garin kafin koro da ke jihar neja na buƙatar ɗaukin jami'an tsaro sakamakon yadda 'yan fashin daji ke garkuwa da mutanen yankin Allah ya sa masu ruwa da tsaki sun ji kuma za su ɗauki mataki. Sako daga baban da mamman bande da Ali sarkin yakin nema da taso unguwar tudu. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jami'an Amurka sun ce bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya yammacin jiya Alhamis kan ka'idojin ba da damar shiga da agajin jin kai amma ba su amince da tsagaita buɗe wuta ba wakilan sojin sudan da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa sun sanya hannu kan yarjejeniyar a jidda na ƙasar saudi arabia kan ayyana alkawarin kare fararen hular sudan in ji wani jami'in amurka da ke cikin tattaunawar tsohon firayim ministan pakistan imran khan ya bayyana gaban kotu don sauraron belinsa a yau juma'a bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin kame shi ba bisa ka'ida ba a cikin makon nan wanda ya haifar da kazamin fada a fadin kasar duka kenan abin da muka kawo muka wannan ranar kenan sai kuma can a shirinmu na dare za mu sake haduwa da ku wanda zai zo muku a karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda zai zo karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin idris abdullah bako da ya taya ni gabatar da shirin da julie laser gresham wanda ta hada shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan rana wato mr chan baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku salamu alaikum